الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare mu a wannan yammaci na daren talata ranar litinin sha bakwai ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda daidai da 31 ga watan 12 a shekara ta 2012 kuma ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami yau za mu tashi kan tambaya ta 129 ko نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما دليل الإيمان بالجنة والنار قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من الكتاب الآية وغيرها ما لا ينسى وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولكابك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق والساعة حق الحديث وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء نعم جزاك الله خيرا طيب كافون mu je ga wannan tambaya da yi akan wata sabuwar matashiyar da take da alaka da imani da aljanna da kuma wuta makon da ya gabata mai magana akan kantara haka ne ko wato gada da take bayan an wuce siratsi a ƙarin magana akan wannan saboda wasu tambayoyi da suka biyo bayan darasin malamai sun tattauna akan wannan gada da aka ambata amma akwai manya-manyan abubuwa guda biyu da suke da muhimmanci ran nan an ambata su da ya kamata mu ji mai malamai suka ce a kai na farko ita gadar kanta wace ce wace iri ce shin siratsi ne ko wani abu ne daban ni magana akan cewa imamul ƙurtubi mai tafsiri ko yana da littafi mai suna at-tazkira fi ahwalil mauta wa umuril akhira to a ciki ya tattauna irin waɗannan abubuwa kuma ya kawo magana akan wannan ƙantara ɗin wannan gada malamai sun kasu kashi biyu a kanta wasu suna cewa ciko ne na siratsi a makale take a jikin sirati in an bar siratsi kafin a shiga aljanna wannan shine kaulin da ƙurtubi ya faɗa wasu malaman kai suka ambata kamar su suyuti da kuma su ibn hajar suka ce wannan kuma shine ya fi dacewa alƙurtubi kuma ce a wani siratin ne daban amma dai babban abin da suka yi ijima'i a kai babu su saba ba shine duk wanda ya tsallake siratsi ya je wannan gadar to ba a dawo da shi aina ji mun wannan maganar a makon da ya gabata ko ba a dawo da mutum ko da an sami wata matsala domin dama ba mai tsallake siratsi sai cikakken mumini wanda ya cancanci shiga aljanna in mutum ya tsallake siratsi to ya gama shiga aljanna za a yi amma saboda allah ya tabbatar da adalcinsa duk wani abu ko sofanan gaba ko adawa da take zuciyar mutum ko nunkufurci da ya ɓoye ko wata hassada dangane da ɗan uwansa mumini to ba zai shiga aljanna da wannan abun a zuciyarsa ba hakanan wata guntuwar wani giba wani abu da aka yi ko dai wata ba wani haƙƙi na ɗan adam to ba za a shiga aljanna ba sai an warware waɗannan abubuwa an daidaita in aka samu ma mutum da matsala to a nan za a wanke shi shine abin da ya faɗa ƙarshen hadisin da muka karanta za a tahzibin su a reraye su sannan kuma sai a tsabtace su a wani ruwa sai kuma su shiga aljanna baki ɗaya ma'ana kenan ko da an yi kisasin taɓa wani abu na jikin mutum to za a mayar masa jikinsa a wanke shi kuma ya shiga aljanna wannan shine babban abin da za mu fahimta dangane da wannan kankara babu wanda zai dawo a ce an jefa shi a wuta akwai wata riwayar da kamar da suyuti ya faɗi a cikin littafinsa yana da littafi mai suna albuduru safira fi ulumil akhira sunan littafin kenan yana cewa wannan ƙauli na farko da aka ce wannan kantara din gefe ne ciko ne na shi sirati babba ya ce wannan ƙaulin shi ne ya fi dacewa to shi ma ya ɗauko shi ne daga malaminsa alhafiz ibn hajar al a daga a fatuhul bari shi ya faɗi wannan ce abin da ya fi dacewa da dalilai da suka zo akwai hadisin Abu Sa'id al kudri wancan da muka karanta a baya tunda ya nuna ba zancen wato wani a ce za a mai da shi to wannan ciko ne da guntun ƙarashe ne na siratsi kamar ka ce wata gada ce aka jona ta a jikin siratsi babbar fa'idar da take ciki shine babu mai ƙetare ta sai an tsaftace shi to in aka wuce ta kuma sai shiga aljanna farkon mai shiga aljanna kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wanda zai zo ya kwankwasa kofar aljanna a buɗe kuma al'umma su shiga yawa duk wanda ya tsalko wannan wuri dai ba zancen komawa shi yasa suka tattauna akan maganar tafki da aka kawo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga an kawo shi a nan bayan an yi magana akan wancan kantara ɗin ko malamai suka ce wannan tartibi ne kawai na wannan malamin amma asalin shi abin nan tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a sha bayan mizani yake kafin sirati da kaga kenan wanda ya sha aka cire masa kishirwa din nan sannan sai a tsallaka sirati wanda ya tsallaka sirati kuma shikenan ba zancen ame da shi na fatan mun fahimci wannan yau a dunkule da ya warware mana wasu abubuwa akwai wata riwaya har yanzu da suka ambata dangane da wannan sirati kantara ko wannan gada cewa duk da dai akwai magana akan ingancin ko ce asar ne ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba qurtubi ne ya ambace shi cewa a cikin shi sirati akwai wurare wurare da ake tsayawa wuri bakwai za a tambayi mutum akan abubuwa daban-daban hmm. duk da wannan gaskiya ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba asar ne na daga cikin wasu magabata suka ambata cewa a wuri na farko za a tambaye shi akan imani da Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah yi ikhlasi ko bai ikhlasi ba sannan a wuri na biyu a tambaye shi akan sallah na uku a tambaye shi akan azumi na hudu a tambaye shi akan zakka na biyar a tambaye shi akan haji da umara na shida a tambaye shi akan wanka da alwala na ƙarshe kuma a tambaye shi akan zalunce-zalunce da haƙoƙin mutane a tsakanin mutane da kansu ma'ana halitta da tsakaninsu wannan kuma dai riwaya kamar da na ambata mana ba daga manzo sallallahu alaihi wasallama take ba a dunkule abu na ƙarshe da yake da alaka kuma da wannan ko da ke yi eh wannan shikenan sai magana ta al'imani bil jannati wannan shine mu karanta yanzu ko to yace ma dalilul imani bil jannati wannan tun farkon littafin nan na yi magana mun karanta daga littafin da kuma sharhin da na dan kawo mana cewa duk abin da malamin nan ya kawo an sa shi a babin aƙida saboda wani dalili ko dai saboda nassi ya zo akan wajibi ne a yi imani da wannan abin ƙuruƙuru ko kuma an faɗe shi mutlaƙan haka a cikin ƙur'ani ko sunna sannan an samu wasu mutane daga cikin ɓangarorin musulmi ko ƙungiyoyin musulmi sun saba a ciki ba su yarda da shi ba akwai mutanen da a ra'ayinsu ba su yarda da ma akwai aljanna ko wutan nan ba sun ce aljanna da wuta sai ranar tashin alkiyama bayan an yi hisabi an yi komai an zo za a shiga to a lokacin allah ke halittar aljanna da wuta akwai wanda suka faɗi wannan magana wannan za mu zo mu ji dalilai daga alkur'ani da hadisai da suka karyata wannan magana hmm. akwai waɗanda ma gaba ɗaya suke ganin wai a zo a ce za a sa wasu aljanna wasu kuma a wuta su wannan tunani ne kawai su hankali wai ba zai karɓa ba akwai zalunci a ciki ya za a bar mutum wai ya dawwama a wuta har abada masu kallon abubuwa ta hanyar hankali ba ta hanyar eh, nassi ba ba ruwansu da Allah ya faɗa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kawai za su ce maka ai in ku mun kalli haka haka akwai injustice a ciki ya kamata a ce ba haka bane kawai sai su karyata ko ya zo a Qur'ani ko ya zo a hadisi sai su ce ba ruwansu daga cikin masu irin wannan ra'ayi akwai masu yan dahariya masu wanda dama ba su yadda ma akwai tashin alkiyama ba ana ce musu dahariya saboda suna cewa wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da ke kashe mu kawai sai zamani duk abin da muke gani na rayuwar nan ta duniya kawai za a zo ne a rayu kuma za a zo a mutu in aka mutu kuma shi shikenan ba zancen wani tashi ba hisabi ba azaba kawai haka duniya za ta kare wannan mushirikan larabawa na da kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda ya ya samu wanda ba su imani ba aqida su kenan haka masu falsafa ta da kadima na mutanen Greece can tsohuwar falsafa da tsohuwar falsafar India duk wannan aƙidun su ne nasu a indiya har zuwa yanzu za ku ga ba su yarda da magana cewa za a yi wani tashin alkiyama za a dawo ba abinda suke yarda da shi ne akwai incarnation idan mutum ya mutu zai iya juyowa ya zo in mutumin kirki ne sai ya dawo a mutumin kirki ko wani abin kirki in kuma mutumin banza ne sai ya zama ko kare ko kayanwa ko maciji sai ya sake dawowa amma dai a ce za a yi tashi daga kabari wanda ni ya mutu aka kul aka binne shi za a sake dawo da shi a yi masa hisabi ba su yarda da wannan ba to abin mamaki shine akwai mutanen da suka ɗauki irin wannan ra'ayin daga waɗannan waɗanda ba musulmi ɗin ba ta hanyar wannan ilimin falsafa da ya shigo suka ɗauke shi babban malamin likitanci ɗin nan da aka fi sani da ibn sina ai mun san shi to a aƙidarsa shi ma ra'ayinsa kenan bai yadda da za a wata aljanna da wuta da tashin yama za a tso da mutane a musu hisabi duk yana cikin waɗanda ba su yadda da wannan ba hmm. kaga shi da irin su irin su alkindi irin su alfarabi irin su abubakar muhammad zakariya na sha baku su wannan ko yauwa duk waɗannan kaga sun taimakawa duniya da musulunci ta ɓangaren ilimin science sun taimaka kuma wannan abin za ka ga cewa ana dangana wa musulmi daga gunsu ma turawa suka samu wannan haka ne saboda su da suka karanta ilimin wannan falsafar daga greece to sun yi amfani da ita a lokacin da coci ya ce kar a yadda da ita da haka europe ba su yadda da wannan abun ba sai musulmi suka tsare abun suka yi ta aiki da shi har daga baya agun musulmin europe din suka sake karbewa to waɗanda suka yi wannan hidimar irin su ne waɗannan su ibn sina din sai dai idan ka zo gefen aƙidar su su dangane da musulunci to anan matsalar take amma wajen abin da suka yi musulunci hidima da kuma duniya ma hidima ta hanyar fito da wannan abubuwan sciences din sun yi kokari kuma aikin nasu ya yi kyau kuma ya amfani al'umma amma aƙidar su su dangane da Allah dangane da manzon Allah sallallahu dangane da nassin Qur'ani hakika da yawa ba ta da kyau akwai rubutu da nayi wajen ya kai 2006 ne ina jin lokacin ko 2007 akan wannan tarihin falsafa da shigo wata da turanci ne yana nan wanda ke sha'awa akwai web page na blogspot zai iya karantawa shafi goma sha takwas ne tarihin waɗannan masu malaman falsafa ɗin gaba ɗaya da yadda abin ya shigo musu da kuma yadda suka ɗauke shi da kuma aƙidar su dangane da ƙur'ani ko sun yadda ko ba su yadda ba da irin waɗannan abubuwa ɗin to ibn sina yana cikin su har ta kai a cikin su an samu irin su wasu bishir mirrisi suna cewa ai zalunci ne a ce wai an sa wasu aljanna wasu a wuta bayan ko duk ɗan adam dan adam ne suna cewa ai ba za a halicci duniyar ba ma wai suna cewa almubazzaranci ne a ce wai an yi duniya ta ai aljanna da wuta suna nan tintintini ba a buɗe su an yi amfani da su ba duk daɗin yana nan ba amfani da shi ba <laughs> wato in mutum dama zai kwatanta abu da hankalinsa ba zai lura da nassi ba zai iya faɗin komai yawa sai suka cewa almubazzaranci ne Allah ku ba almubazzaranci don haka babu ba wata aljanna ba ta nan yanzu sai an yi kiyamar zai halicce ta sai a shiga kuma suka zo suka tattauna akan daga baya in an shiga aljannar an ji daɗin an ji daɗin wai haka za a yi ta ji kuma shi kenan ba wani abu da zai faru <laughs> haka nan kuma wanda ya shiga wuta wai shi ma haka zai ta zama cikin azaba wai har abada mai ma'anar abadan har zuwa yaushe abin zai tsaya suka kutsa hankalinsu cikin wannan tattaunawa a ƙarshe har suka zo suka ce a'a gaskiya akwai lokacin da abin zai tsaya su fa suka faɗa ba Allah ne faɗa ba yawwa suka ce akwai lokacin da aljannar da kuma wutar komai zai tsaya shi kenan kyam sai a daina ma'ana sai ta kare babu aljannar ba wutar su ma mutanen duk a kare su sai Allah ya wasu mutanen kuma sai su zo duniya su ma a gwada su sai a sake su ma mai da su haka za a riƙa yi to haka suka sassaba akwai mu'tazilawa su ne farkon waɗanda suka kawo nan eh, cewa ai aljanna ba zancen za a daɗe a cikinta ko eh, za ta dawwama har abada aka samu wani shi kuma abul huzail al'allaf ɗalibin mu'tazilawan ne shi kuma sai ke cewa a'a ba aljanna da wuta ne za su kare a neme su a rasa ba wai harakatu ahalil janna su ne za su tsaya mun fahimci harakat ma'ana motsi ma'ana yan aljanna kawai mutum yana zaune yana cikin cin abinci ya ɗau kofi zai kai bakinsa kawai in lokacin ya sai haka sai tsaya kyam haka to wai an kare suke na haka za a zauna har ban san kuma su taso a badar zuwa yaushe ba ce to shi yasa kullum ah, malaman aƙida suke sa waɗannan abubuwan a cikin littafan aƙida kaga in ba haka ba za ka wani zai ce a to me yasa ne sai an gaya mana cewa akwai aljanna akwai wuta ai dama an faɗi su a qur'ani to ai dama abin da yake cikin qur'anin ake so ka zaunar da shi a zuciyarka kar kokontansa shi yasa saboda an samu wasu da suka karanta ba su yadda ba sun kore shi yasa aka sa su a cikin littafin aqida ina fata mun fahimci dalilin kawo waɗannan yawa to shine sai yake cewa ma dalilul imani bil jannati wan nar me dalili akan wajibcin ai imani cewa akwai aljanna kuma akwai wuta yace qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ce fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin ku ji tsoro ku kiyaye ku sa wani makari tsakaninku da wuta wutan nan wadda take wa ha makamashinta shine annasu mutane wal hijaratu da kuma duwatsu uiddat an yi tattalinta ne lil kafiri ne domin kafirai me dalili a cikin wannan kafin mu zo kan in mun lura akwai maganar can tambaya ta gaba ta uku ta 131 ai ya ce mad dalilu ala wujudihima al'an ko wannan za mu zo kansa saboda raddi akan waɗancan da suka ce yanzu babu ita almubazzaranci ne a ce an yi su shi yasa yayi wancan abin da za mu zo kansa yau amma nan tabbatar da akwai aljannan ma ko babu ba zancen yanzu ba cewa an yi aljanna ko ba a yi aljanna ba to kun ganin ai Allah madauki ya ce fattaqun naral lati wa quduha nas wal hijara kaga kenan ashe a ji tsoron wuta wadda take makamashinta shine dan adam da kuma dutse an kuma yi tattalinta lil kafiri ga kafirai ya zo da shi da sigar madi uiddat an yi tattalinta ashe tana nan an riga an gama ta zancen ka ce sai bayan kiyama an yi hukunci sannan za a yi ta wannan ba haka bane ma'ana an yi ta tuntuni ai na fahimtar larabci akwai bambanci da uidda mai ma'anar uidda an yi tattalin abu an yi shi ko in mace ne uiddat tunda annaru a larabci mace ne shi yasa ya ce iddat an yi tattalinta an yi ta tana nan in kuma nan gaba za a sai a ce addu za a zo a yi ta nan gaba to tunda ya ce iddat to yana magana ne akan abin da yake akwai shi an riga an gama shi mun gane wannan yau sai ce kuma wa bashirin lazina amanu wa amilu salihati kuma ka yi bushara ga waɗanda suka yi imani suka kuma aikata kyawawan ayyuka na kwarai. anna lahum jannatin cewa suna da gidajen aljanna ta jiri min tahti hal anharu ƙoramu na gudana a ƙarƙashin waɗannan kaga shi ma wannan labari ne akan abin da yake akwai shi ko yawwa anna lahum jannatin cewa suna da gidajen aljanna ko da dai wannan bai fito kurukuru kaman wancan ba za mu zo mu ji nasa dalilin a wannan bangaren amma dai ya nuna mana cewa akwai gidajen aljanna da ƙoramu suke gudana a ƙarƙashi ya al'aya har zuwa karshen ayar dai wa gairu ha mimma la yuhsa da yawa daga cikin waɗannan ayoyi waɗanda ba a iya ƙididdige su suna da yawa ayoyin da suke magana akan aljanna akwai littafai da malamai suka rubuta kawai akan aljanna da wuta duk ayoyin da suke cikin qur'ani dangane da aljanna da wuta sau nawa Allah ya faɗi aljanna sau nawa ya faɗi wuta duk suka tara suka ambata saboda dai mutum ya ji girman yadda abun yake ta bangaren adadi domin yawan ambatan abu yana nuna lalle akwai shi kuma yana da muhimmanci yawwa kaga ba wanda da zai karanta ma alkur'ani ya taba cewa ya ce bai taba jin labarin wuta da aljanna ba yawwa sai ce wa fi sahihi ya zo cikin sahihi bukhari da kuma muslim kenan min du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fi salatin layli in ya tashi zai qiyamul layli annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi zai qiyamul layli yana wata addu'a ta zo a cikin wannan addu'a yana cewa walakal hamdu antal haqqu ma'ana yabo da godiya su tabbata gare ka antal haqqu kai ne gaskiya ai dama daga cikin sunayen Allah akwai alhaqqu ko zalika bi anna Allah huwa alhaqqu wa anna ko wa ma yad'una min dunihi albatilu yawwa ah, sai ce wa wa'duka alhaqqu kuma ka gaskiya ne duk abin da kai alkawari za a yi to gaskiya ne kaga yi mana alkawarin aljanna yi mana wa'idin kuma wuta to duk abin da ya faɗa gaskiya ne wali liqa'uka haqqun haɗuwa da kai ma gaskiya ne wa qauluka haqqun magana duk da ka faɗa gaskiya ce wal jannata haqqun ko wal jannatu haqqun kuma aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta ma gaskiya ne kaga wannan magana ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ƙaryata ka ce babu kaga ka ce duk abin da yake faɗa wal jannatu haqqun kamar mutum yana cewa wal jannatu kadhibun babu kenan ko yawwa kaga ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce wan nabiyuna haqqun annabawa ma da gaske tabbas an yi annabawa ba labari ne na ƙarya ba kai bari ka ji shi da kansa sai ya faɗi kansa ya ce wa muhammadun sallallahu alaihi wasallama haqqun kaga fa shi ya faɗa da bakinsa amma ya nana ta saboda me a wurare da yawa dama za mu gani annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana abubuwa kuma yakan sa kansa a ciki a ciki a matsayin rukuni ne na ai imani da shi faɗin wannan karkace alfahari ne annabi sallallahu alaihi wasallama baya faɗin abu dan alfahari yana faɗa dan ilmantar da mu kuma dan wajibi ne dama a yadda da haka shi yasa in ba haka ba wani zai ce da sai ya saba yin tawagu'u a cikin abin da yake rukunan imani ne annabi sallallahu alaihi wasallam baya tawadu kai abubuwan da ba ba su kai rukunan imani ba in dai magana ce ta gaskiya ta haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyanawa sai dai bayyana ya karasa bayani ya ce wala fakhra kamar da yake cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhr ni ne shugaban dan adam baki daya amma ba alfahari nake ba ma'ana yana gaya mana ne saboda wajibi mu yadda cewa duk dan adam da Allah madaukaki ya halitta to annabi sallallahu alaihi wasallam shine sa wannan wajibi mutum yadda da wannan yawwa to kaga sai ce wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun kamar yadda kuma a cikin tahiya a cikin tahiya ai ya gaya mana yadda ya koya mana tahiya a bayan at-tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayka assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin a wannan lafazi da ya zo a ne bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud arwa da aka rawaito daga gare shi kamar da Bukhari ya rawaito cewa bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka rika cewa assalamu ala nabiyyi maimakon su ce assalamu alayka ayyuhan nabi yau har malamai suke ta tattaunawa wanne ne ya fi dacewa ne mutum ya faɗa a tahiya assalamu alaika ayyuhan nabiyu ko ko assalamu ala nabiyyi mutum zai ce hmm. wasu malamai suna ganin wancan tun da ga yadda sahabbai suka fahimta bayan annabi sallallahu alaihi ga yadda suke faɗi tun da abdullahi bin mas'ud ya kawo ne cewa kunna mun kasance muna kaza bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi ba a kuma kawo cewa wani ya saba masa ba wasu malamai suke cewa wannan ya nuna ijma'i ne na sahabbai duk haka suke faɗi wasu malaman kuma kamar da naji Sheikh bin Baz yana cewa in mun lura da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koya mana wancan lafazin dan zama ya koya wa mutane tahiya kuma sai gaya musu a faɗi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaika kai ayyuhan nabiyyu wa sannan wannan lafazi da ya ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu tunda ya zo haka ya koyar sai ce idan mutum ya ɗauke shi ya yi shi saboda haka annabi ya koyar ba za a ce fa ya yi laifi ba mun fahimci abu? yau tunda wancan lafazin annabi ne haka ya koyar bai faɗi cewa bayan ya mutu za a daina faɗin wannan ba za a iya fahimtar istihadin sahabbai suka yi haka kuma istihadin su suka yi ijma'i akai daidai ne don haka idan mutum ya ce assalamu ala nabi bai matsala ba saboda fahimtar sahabbai ne fahimtar su kuma mai kyau ce amma in ya tsaya akan cewa abin da aka roto a hadisan nan wanda annabi sallallahu alaihi da kansa ya koyar wannan shi ma bai matsala ba kamar da Sheikh bin Baz ya ta hakikin wannan matsalar hmm. to a ciki sai ke cewa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun yace sa'at tashin alkiyama ma haqqun gaskiya ne har zuwa ƙarshen hadisi kun ga wannan da ya nuna me muke so mu ɗauko a cikin wannan hadisin aljannatu haƙƙun, wan naru haqqun yawwa sai ce wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallama haka nan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah duk wanda ya shaida mun taɓa magana akan shaida a darasin thalathatul usul ko me ake nufi da shaida in an ce mutum yayi shahada ni ma'anan na shaida da ba abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah akwai bambanci tsakanin shahada da ƙauli ka ce kaza ka yadda da kaza yana da bambanci kamar ka ce amantu annahu la ilaha illallah na yi imani da ba abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah yana da bambanci da ka ce ashhadu an la ilaha illallah me bambanci bambanci shine suka ce ita shahada sai ta kunshi abubuwa uku ba ka shaida da abu sai ya kunshi abubuwa uku na farko yaddarka a zuci faɗinka da furucin baki sannan kuma sanar da wani akan wannan abu domin aka ce dama mutum za shi kotu ya shaida ai ba zai je da shaida sai ya shiru a zuci bai gaya wa kowa ba ko don haka faɗinsa na zuci da faɗinsa na tsakaninsa da kansa biyu kenan ko to kuma sai ya yi ilani ya gaya wa wani cewa na shaida kaza za haka shi sa shaida ta fi ƙarfi akan mujarradin kai imani da abu mun fahimci zancen kamar da malamai suka tattauna wannan cewa ashe idan mutum ya ce ashadu allah ilaha illallah ma'anarsa har zuciyata na tabbatar babu kokonto cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma na faɗa da baki a matsayin ibada tsakani na da ubangiji na ce la ilaha illallah biyu kenan kuma sannan na shaidawa duk al'umma duk duniya kowa san cewa ni musulmi ne ba a boye musulunci yau mutum ba zai ce shi musulmi ne kuma sannan ya boye a zuciyarsa ba dole sai ya shahadan nan ya fada jama'a sun san cewa i eh, wannan musulmi ne ina fata mun gane wannan to duk wannan yana cikin ma'anar shahada yawwa sannan ce wahda hula sharika lah mun yi wannan ko sai ce wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya kuma shaida cewa muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzan Allah ne wannan babbar kalma ce yana cikin manya-manyan sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan guda biyu abduhu wa rasuluhu siffofi ne manya da suka fi kowace sifa wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake so a ambace shi da su kamar da mun sha magana akan wannan wa anna isa kuma duk wanda ya yadda da cewa isa ɗan maryam sallallahu alaihi wasallam ya yadda da cewa abdullahi wa rasuluhu shi ma bawa ne na allah kuma manzo ne na allah wa kalimatuhu kuma kalmar allah ce wadda take alƙaha allah ɗin ya jefa ta ila maryam zuwa ga maryam wa ruhun kuma ruhi ne minhu daga allah subhanahu wa ta'ala ma'ana min al-arwahi allati khalaqaha allah shine ma'anar ruhi minhu ba a nufin wani bangare na zatin Allah mun gane wannan amma ruhi ne minal arwahi lati khalaqa Allah ruhi ne daga cikin ruhin da Allah ya halice su yawwa tunda mun ga aiko mala'ika jibrilu aka yi shine ya busa wannan ran haka ne ko ba haka ba kaga kenan ba ba za a ce da ma wani abu ka kawo magana cewa bangare ne na Allah hmm. waɗannan kalmomi da Allah madauki ya amfani da su ya amfani da su a Kur'ani ya amfani da su a littafan da suka gabata sai suka zama sababin batan wasu al'umma suka rasa abin da za su fahimta daga wannan irin kalmomin sai suka fahimci cewa ai annabi isa alaihi salatu wassalam ko bangare ne na allah sai suka dangana shi zuwa gare shi a matsayin cewa ɗa ne na allah wannan kuskuren fahimta ne da suka yi kuma ba daidai ba ne shi yasa har annabi sallallahu alaihi a wannan hadisin ya sa shi a matsayin sharadi duk mutumin da ya yarda da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah kuma ya yadda da cewa annabi Isa ba dan Allah ba ne annabi Isa bawa ne na Allah kuma sannan manzo ne na Allah kalma ce daga cikin kalmomin da Allah madaukaki magana da su wace ce kun fayakun ita ce kalmar da ake nufi yau domin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala in ya so abu ya kasance mai yake cewa inna ma amruhu idan arada shay'an an kula lahu kun fayakun to wannan shine ma'anan kalima din ba wani abu ne daban ba hmm. sannan kuma ruhi ne daga cikin ruhin da Allah subhanahu ta'ala ya halitta sannan ya ce wal jannata haqqun yayi imani da cewa aljanna gaskiya ce wan nar haqqun kuma cewa wuta ma gaskiya ce to duk wanda yayi wannan imanin adkhalahu Allahu aljannata alama kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna ko menene aikinsa shi ne ma'ana alama kana min al'amal kowane irin aiki ya mutu yana yi in ya yarda da wannan ma'ana kenan ya yarda da wannan kalmomi manya guda uku ba tare da ya yi abin da ya rusa su ba in dai zancen aiki ne haka na gaɓuɓɓa nan ya sha giya can ya yi zina an yi wa ne ya yi kaza to duk abin da ya yi in dai ya je wa Allah ya yarda da ba abin da ya cancanta a bautawa sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzansa ne sannan annabi Isa ba ɗa ba ne bawa ne kuma manzo ne in dai mutum ya mutu akan wannan to Allah zai sa shi ya shiga aljanna kowane irin aiki ya aikata hmm. wannan yana daga cikin hadithai da ake ce ma hadithan amal mai hadithan amal hadithan fata hadithan fatan alheri wanda suke sa mutum ya rika sa ran alheri da'iman tsakaninsa da ubangiji dama allah maɗaukaki ya hana mu kanuti mun san kanut akwai kunut akwai kanut kanuti shine yanke fata mutum ya rika cire ran alheri daga allah maɗaukaki wannan abu kuma mummunan zato ne ga allah mun taɓa magana akan mummunan zato ina ji wani lokaci ban sani ba ko daga cikin darussan da muka ah, daga cikin manya-manyan mummunan zaton da bawa zai wa ubangijinsa shi ne ya riƙa zaton cewa wai shi <clears throat> ya aikata laifin da allah ba zai gafarta masa ba wani mummunan zato ne duk laifinka ka sa ran cewa allah maɗaukaki mai gafara ne zai gafarta ma tare da cewa kada kuma ka riƙa natsuwa da cewa a ba laifi kuma to bari in ci gaba da yi don baka san halin da zaka mutu ba in ka ce bari ka ci gaba da yi daga baya ka tuba ai Allah mai gafara ne to kila ka ci gaba da yi din washe gari ka mutu kafin ka tuba don haka Allah ba a masa haka amma kar ka rika ji a zuciyarka cewa kai wallahi laifin nan da nake ni fa ina jin Allah ma ba zai gafarta mun ba wannan shine Allah baya so ka manta siffofin Allah na rahama na gafara na tausayi na jin kai na tausasawa wannan kuma Allah madauki baya so a yi masa haka hmm. kullum so ake ka zama da me da ittizani da adalci me ittizani ya zama duk abin da kake yi kana daidaita shi kana tsoro kuma kana fata akwai khaufi akwai raja ko i'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim haka Allah ya ce kasancewa Allah mai tsananin uquba ne kuma kasancewa shi fa mai gafartawa ne kuma mai jin kai kada ya zama ka ɗauki wannan kai watsi da wancan ko ka ɗauki wancan kai watsi da wannan kamar yadda aka samu wasu sun yi mu'tazilawa da khawarijawa sun fi mai da hankalinsu akan wannan ilamu annallaha shadidul iqabi suna jin daɗi su ji ayoyin wa'idi wanda ya kaza za a sa shi a wuta wanda ya kaza za a wannan ayoyin sun fi musu daɗi shi yasa a gurinsu wanda duk ya zunubi suka sa shi a wuta kawai kafiri ne saboda me nassoshi da suka zo akan wa'idi ai mun sha zance akan me bambancin ayatul wa'id da ayatul wa'adi hmm? in an ce ayatul wa'adi ayoyi da suka zo a qur'ani akan wa'adi me ma'anan wa'adi ayoyi da Allah maɗaukaki ke ba mu labarin duk wanda ya kaza za a sashi aljanna wanda ya kaza zai haɗu da annabawa yana tare da salihan bayi kaza da kaza da kaza waɗannan ayoyi mai wa'ad to daga cikin ayoyin wa'ad akwai wannan hadisin wannan hadisi ne da ke sa mana kyakkyawan fata da kuma alkawarin cewa wanda duk ya yi imani da Allah shi kaɗai cancanta a bauta masa Ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi a matsayin cewa bawa ne manzo ne yi imani da annabi Isa alaihi salatu wasallam cewa shi ma bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah to zai shiga aljanna kaga wannan ai alkawari ne to in ka koma a cikin alkur'ani kuma akwai wasu ayoyin da suke tsoratarwa sai a ce wanda ya kaza zai shiga wuta innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayasluna sa'ira kaga wannan wa'idi so a ce wannan su ake ce ma wa'idi wa'idi shine narkon azaba alkawarin za a yi azaba wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima Wani shi kuma me shi ma wa'idi ne yawa to in aka samu wa'idi shi yasa wato aqidar ahlus sunna ba wanda ta kai ta dadi da sauki a musulunci maimakon a ɗauki wannan ayoyin wa'idi mutum ya karyata ayoyin wa'adi yadda kawarijawa da mu'tazilawa suka yi suka ce duk wanda yayi wani zunubi kawai dan wuta ne manyan zunubai fa suke nufi yawwa akwai kuma murji'a murji'a su kuma suka ɗauki wannan ayoyin na wa'adi din yawwa su kuma sai suka fifita su akan waɗannan suka ce ai Allah nan mai rahama ne kawai duk abin da kai ba ba komai kaga sun rusa su kuma wancan gefen ko wannan su ake cewa murji'a su ne zaka ji suna cewa la yadurru ma'al imani zambun wai idan mutum yana da imani to duk wani zunubi da zai ba zai cuce shi ba wannan su ake cewa murji'a shi yasa suka ce ai aiki ma ba wajibi bane in dai ka yadda kawai akwai Allah ko baka yi sallah ba kai azumi ba zaka shiga aljanna sai suke fassara wannan hadisan da aka faɗi cewa wanda ya kaza ya kaza dinnan ai kun ga wannan hadisin bai faɗi sallah ba ko amma cewa aka in dai ka mutu ka yi imani da shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu isa ma abduhu wa rasuluhu zaka shiga aljanna ba sa cewa wannan ashe ana nufin sai ka yi la ilaha illallah da sharuɗanta tana da sharuɗai ai ko yawwa bin dokokin Allah yawwa hakanan sai su ɗauko irin hadisan nan cewa duk mutumin da kala la ilaha illallah shi ma da kalal janna wanda duk yace la ilaha illallah da baki wannan kuma aka samu wasu mutane su kuma sunan su karramiya na taba gaya muku ko karramiya mabiya wani mutum ne shi kuma shi ma wani jahili sunansa Muhammad ibn Karram al-Sijistani shi kuma sai ya dauki wannan hadisin shi kadai shine aqidarsa man kala la ilaha illallah da kalal janna duk wanda ya ce faɗi la ilaha illallah kai dan aljanna ne sai ce a gunsa munafikai ma yan aljanna ne saboda me saboda munafikai ma sun ce la ilaha illallah ko don haka agun yan karramiya suka ce duk wanda ya ce la ilaha illallah ko a zuciyarsa karya yake kawai dan aljanna ne kaga wannan ya rusa innal munafiqina fi darkil asfal minan nar ko bai yadda da wannan ba shi yasa to in kana son ka zama lafiya da aqidarka duk wata aya ta qur'ani karka karyata ta kuma karka yi azarbabin daga ka riƙe wata aya sai kai tsammanin ba wata sai ka san qur'anin ka fahimce shi kakaf ba wata ayar da ta yi kama da wannan ko da ya kamata a haɗa su su tafi tare da wannan to sannan sai ka tsaya a wannan ina fata mun gane wannan yawwa Allah maɗauki ya taimake mu to shine sai yake cewa akhrajahu wannan hadithin bukhari da muslim suka ruwaito shi wa fi riwayatin a wata riwayar min abwabil jannati thamaniyati ayyaha sha'a ma'ana adkhalahu Allahu jannata Allah zai shigar da shi aljanna min abuwa biljannati jannati samaniya Allah zai shigar da shi aljanna ta kofofin aljanna nan guda takwas ya zaɓi wanda ya ga dama ya shiga Inda ya yarda da wannan akan haka ya mutu Ka wannan gata da yawa yake a ce kofofin aljanna guda takwas kaga wannan hadisi ya nuna mana a ce kofofin aljanna takwas ne yawwa nasi ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. kar mutum ya duba cewa ai adadin mutanen masu yawa ne tunda masu yawa ne a kenan ya kofofi takwas sun yi kaɗan ina ruwanka ai baka san girman su ba yawwa dama matsalar mutum ya jefa hankalinsa kenan ce a ah, to kofa takwas yanzu masallaci da ma ya fi kofa takwas to an gaya ma kofofin dama matsalar mutum ya shigar da hankali kenan kamar da na ambaci saboda me ai ko abin nan abin gidan da za a shiga fa ba irin wannan gidan bane kowanne gidan aljanna ɗaya fi duniyar nan da abin da ke cikinta to kaga ashe wanda za a baka fa kai wanda za a ba mu insha Allah mun shiga aljanna Allah ya hada mu dukan mu mu shiga hmm, wata ran mutu tuno ga muna muna karatun nan a wurin insha Allah duk wannan ana ba mutum dama dama yayi in an shiga aljanna daga cikin alheran aljanna shine mutum ana tuna masa rayuwarsa da abokansa a duniya musamman abokansa na alheri an haɗu wuri kaza an yi kaza da wane da wane in kaka so ma ku kai ziyara ku sake tattauna ku irin wannan hirar hmm, to Allah ya sa mu samu damar da zamu yi wannan hmm. tayyib sai ya ce kuma ma ma'anar imani bil wannan ko? tsaye bismillah ma'anar imani bil wannan ma'ana hu bi wujudihima hmm. wa annahu hmm. wa annahu ma baqiyata bi ibqa lahuma hmm. la abada wa yadkhul fi dhalika kullu mahtawat alayhi هذه من وتلك من نعم طيب yace ma ma'anar imani bil jannati da aka ce wajibi mai imani da aljanna da wuta sau in aka ce kai imani da abu galibi mutane ba sa tasawurin ya ake imani in ba manta ba a wasu abubuwan da suka wuce a baya ko ina ya gaya mana ya ake yin imani da su in ba manta ba da yake nasan dai da yawa ana mantawa din masu littafin yana da shi yasa yake da kyau duk ran da aka karatu ran da aka yi shi sharhi nan da aka yi to in ka koma gida kar yi bacci ka ɗauko shi ka sake bi in ka bi a yau da daren nan za ka tuno duk abubuwan da muka faɗa yanzu nan insha Allah kuma sai ka ga cewa za su daɗe maka a kanka hmm. amma in ka rufe littafin sai ka aje shi sai ran litinin sai ka lalubo shi to haka za a yi ta yi sai ka tashi ka gaba ka fahimci abubuwa da yawa ba hmm. to um, waɗannan sun wuce mun yi magana akai to yanzu wannan maganar aljanna da wuta su ya ake imani da su sai ce ma'anahu shine at-tasdiqul jazimu yankakken tasdiki gaskatawa wadda babu kokonto a cikinta bi wujudihi ma cewa akwai su wa annahuma cewa da wutar da aljanna makhluqatani al'an a yanzu nan suna nan wa idan mutum ya ce a yanzu ba sa nan to ya fita daga cikin wanda suka yadda da akwai wuta akwai aljanna shine abin da yake nufi lalle ka yadda da cewa a yanzu suna nan wa annahuma baqiyatani kuma wajibi ka yadda cewa suna nan za su wanzu bi ibqa'illahi lahuma da wanzarwar da Allah zai musu wanzazzu ne da wanzarwar da Allah zai musu ma'ana Allah ne zai wanzar da su me ma'anar wanzuwa hausa ce tsohuwa ko in an ce abu ya wanzu ya zauna ya ci gaba da rayuwa ko ba zai yanke ba yawwa ya dawwama la tafna ya ni abadan ita har abada ba za su kare ba sai ka yadda da wannan sannan ka zama cikin waɗanda suka yadda da aljanna da wuta in ka ɗauko waccan ra'ayi na mu'tazilawa da abin nan khawarijawa da suka ce ai wannan ai da kadariya kai suka ce ai almubazzaranci ne a ce an yi su wai tun yanzu a ce an yi aljanna an yi wuta an aje su ga wai a ce wuri ya fi aljan ya fi duniyan nan na mutum ɗaya kenan an yi su kuma dubbai ko miliyoyi suna nan an aje ba komai a ciki kasan shi yana kiyasi ne irin nasa na rayuwa ko za a samu yana tautau zai bata wani wuri da <laughs> irin wannan misali haka zai rika kawowa amma na Allah ba irin wannan bane ba abin da zai same shi ba a buƙatar a je a ce kullun sati a share in ba a komai ba suna nan garau kuma za ka je ka shige su insha Allahu in kana cikin wanda suka cancanta shigar insha Allahu za ka same su garau kamar yadda ba a taba sa komai kuma a ciki ba yau don haka babu kokonto akan wannan wajibi mutum ya yadda kenan ashe aljannan nan tana nan wutan nan ma tana nan kamar yadda mu zo mu ji hadisai dai da dama akan wannan din akwai wani bawan Allah sunansa Bishir Almirrisi yana cikin manya-manyan 'yan bidi'a da suka shahara da ƙaryata maganganun Qur'ani da hadisi shi ma yana cikin waɗanda suka ce ai Allah maɗaukaki bai magana da annabi Musa ba kaga duk nasi ne ƙuru-ƙuru wa kallama Allah Musa ta kalima ko su ya ce a Allah baya magana ai mun san kisar Jaham ibn Safwan mun maimaita ta kai sau goma anan yawwa to irin wannan aƙidar ya samu shi ma da su Bishir Mirrisi da shi wannan Jaham ibn Safwan da kuma Al-Ja'd ibn Dirham wannan su ne ru'usun waɗanda aka samu wannan irin ra'ayin da gunsu wata rana wani daga cikin magabata sunansa ali ibn asim kamar yadda abubakar al-baghdadi ya hakaito labarin a cikin littafinsa tarihu baghdad ali ibn asim mahaifinsa babban malami ne shi asim ne yana zaune a gida wata ran mahaifin nasa yana kwance ana zuwa ana gaishe shi ba da lafiya sai bishir al murrisi ya zo wurinsa shine sai ali ibn asim ya shiga gun babansa ya ce ka bar irin bishir mirisi ya shigo gunka ko kar in bashi mana in bashi dama ya shigo ko in hana shi sai ce me aqidarsa me yake cewa sai ce ya ce fa Alƙur'ani makhluqi ne nan ce makhluqi ana nufin me mana qur'ani fa ma magana Allah bace kawai halitta ce haka Allah ne ya halicci maganarsa ya halicci wannan maganar sannan kuma ya ce ah, Allah yana tare da shi a cikin duniyan nan ma'ana Allah yana nan fi kulli makani sannan kuma daga cikin aƙidarsa har yanzu ba wuta ba aljanna sai ce in shigo da shi sai ce yana faɗar wannan sai ce to shigo da shi mu ji da ya shigo da shi sai ce kai bishir matso ya ce udnu udnu matso kusa da ni ya matso kusa da shi sai ce aina rabbuka ina ubangijinka sai ce ai ba wannan ce ta kawo ni ba idan mutum dama yana gaban wanda ya fi shi ilimi kuma ya san yana yada barna in ya zo baya so a tattauna ko ba haka bane sai sai a ni wannan ba ita ta kawo ni ba yau sai sai a sai ka gaya min ina ubangijinka yake sai sai a ni wannan abin da ya kawo ni shine akwai littafin wane khalid daga cikin malamai ya rubuta na zo ne ka karanta min wannan in samu albarkar na karanta littafin nan a gunka sai ce ai kuwa ba zan gaya maka komai ba sai ka gaya min wannan amsar a ina ubangijin ka yake sai ce rabbi nurun fi nurin sai ce ni ubangiji na haske ne a cikin haske to take a lokacin shine sai malamin sai ce kai ku kama shi ku ne ku je ku kashe shi zindiki ne yace na taba tattaunawa da masu irin wannan ra'ayin a kurasan lokacin da na je kurasan suna nan da yawa masu irin wannan ra'ayin duk abin da Allah ce a Qur'ani sai sai su ba su yadda ba hmm. sai ce ku fita da shi ba ruwansa da shi aka je a kai shi gun alkali can aka kare zancensa to abinda yake abinda dalilin kawo wannan kisar shine irin waɗannan abubuwa ɗin an daɗe ana yin su a tarihi ka samu mutum haka kawai shi ba malami ba shi ko kuma dai kawai ya dan ji wani abu ko ya dan iya larabci ko ya taba rike wata aya haka sai kama ta ya makalkale ya dora aqidarsa ta duniya gaba daya zai adawa da wanda baya so ko baya kan wannan ra'ayin zai so wanda yake kan wannan ra'ayin wannan duk alamu ce na alama ce ta masu bin irin waɗannan ra'ayoyi kuma shi yasa dama magabata suke cewa a hirɗinka ka ɗauki wata aƙida da za a ce ka fita daban daga cikin mutane duk abin da ka ji ka karanta kai kadai ka fahimce shi to kai kokari ka shigo da cikin jama'a sai a karanta gaba ɗaya sai a ji in daidai kake sai a ce eh kwarai daidai ne sai ka kara mana ilimi in ba daidai bane sai a yi maka wa'azi in in wa wannan hanyar kai kadai ka fara zuwa da ita shi yasa har wani malami ke cewa in ka ga mutane mutum biyu suna mitin su kadai akan aƙida suna cewa aqida su daban ba su yadda da kowa ba sai su wannan biyun to fattahimuhum ala alal islami ku tuhumi musuluncin su a haka duk wata aqida marar kyau take zama a hankali a hankali har ta samu mabiya in ana barin su suna tafiya shikenan sai ga cewa ana zuwa ana samun matsaloli da mai zagin Allah da mai irin waɗannan maganganu dai iri iri Allah sauke shi yasa yana daga cikin manya manyan abubuwa da wajibi a same su a rayuwar mutane ya zama masu shugabanci suna kula da irin waɗannan maganganu duk inda aka ji mutum yana fito da wata aƙida ai kokari a neme shi a ai ta da wuri tun bata yaɗu cikin mutane an rasa yadda za a yi da shi ba yawa tun farko farko daga an ji labarin kar a bar abin ya nisa yawa a haɗa shi da malamai su warkar da shi su tuna masa ga yadda abin yake su nuna masa in mai son gaskiya ne insha allahu sai ka ga ya bari in ko aka bari ya ci gaba ya kama gari guda sai kaga an zo an rasa yadda sai a zo kuma ana neman ko a nemi yan sanda kuma sai abubuwa da su zo su zama a wata matsala wadda an kasa yadda za a yi ta a da kuma magabata ba sa barin irin wannan duba ku ga yanzu irin rikicin da ake yanzu kwanan nan a Kano ana da wani yayi wata waka ko da kada kada ana cewa yana cewa wa in yasu lam yalid wa lam yulad hmm? a ce shehu in yasu a ce masa lam yalid wa lam yulad kuma masu ma'i da malamai suna jin wannan abu in ka ce ba haka ba a ce ku ne makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda mutum yake son ah, ko malamai ko shehunai to komai fa yana da iyaka kuma yawa idan abin ya kai ga a taba Allah madauki a ce kuma ga wani ma wai lam yalid wa lam yulad me ma'anar lam yalid wa lam bai haifa ba ba a haife shi ba kaga wannan ba ka da kofar da zaka ba mutum uzuri cewa ba kafiri bane kuma haka bane yawa to maimakon a zo ana samun rikice-rikice akan irin waɗannan ya kamata a ce ana sa Eh, hannu a dakatar wannan tunanin da muke ciki na zamanin demokuraɗiyya ce kowa na da yancin ne abin da ya ga dama matsala ce eh, matsala ce akwai buƙatar a riƙa maganin waɗannan abubuwan za su rage fitina ya zama cewa nan gaba wani bai zama wata barazana ga zaman lafiyar mutane ba allah sauƙi hmm. to mu je ala ko hmm. mun gama oh ba mu karasa ba ko sai ce wa hulu fi zalika. kullu mahtawat alaihi daga cikin abin da wajibi kai imani da shi shi ma imani da dukkan abin da aljanna da wuta suka kunsa hadhihi ma'ana aljanna minan na'imi abin da ta kunsa na jin daɗi da ni'ima watilka waccan kuma wato wuta abin da ta kunsa ita ma minal azabi mun fahimci larabcin ku yawwa to sai shi maddalilu ala wujudihi mal'an to wannan yana da tsawo ko amma muna da lokaci ko hmm? to mu ci gaba hmm. yau to ma ƙara mu je madalilu madalilu ala وقال في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه وزوجه وزوجه وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجر نعم. وأخبرنا تعالى بأن الكفار يؤرمون على النار غدوا وعشيا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت أكثر أهلها نعم طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء الحديث وتقدم في فتنة وعذاب القبر إذا مات أحدكم أحدكم إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده مقعده طيب يا يا إسا سوى الوقت mai fassara koma iya kare shi ya ce dalilu ala wujudihim himal'an ita aljannan nan da ita wutan nan me dalili ne da zai tabbatar mana cewa a yanzu nan suna nan ba wai sai nan gaba za a yi su ba kamar yadda wasu suke cewa ko masu tsoron almubazzaranci yawwa ya ce akhbarana Allahu azza wa jalla Allah maɗaukaki ya bamu labari annahuma mu'addata ne cewa an yi tattalinsu faƙala fil jannati dangane da aljanna ya ce uiddat lil muttaqin ko wa qala nari dangane da wuta ma yace uiddat lil kafiri kaga wannan ya nuna labari ne yake ba mu cewa an riga an gama an yi tattalin aljanna an yi tattalin wuta mm. sai ce wa akhbarana ta annahu ta'ala kuma ya ba mu labari cewa askana adama wa zawjahu jannata ko yawwa shi ma wannan ya ba mu labari nassi ne a qur'ani cewa Allah madaukaki ya zaunar da annabi adamu da matarsa aina cikin aljanna mm. kaga inda ba ita a ina aka sa su wannan zancen kenan an yi karya? to kaga wannan yana da cikin hatsarin abubuwan da mutane masu irin wancan ra'ayin ba sa kallo su ba ƙur'anin suke karanta gaba ɗaya su fahimce shi ba sai su kama wani wuri kawai sai su ce kai Allah fa yana da adalci Allah kuma ya ce kalmi amma bazzarinci to ya zai shi yayi to don haka ake bai yi ba don haka duk inda ya faɗi yayi wani abu sai sai a ba haka ake nufi ba wannan shine kuma ƙaryata alƙur'ani yawwa to shine sai ke cewa qabla aklihi ma min shajara ya zaunar da su a ciki kafin su ci wannan abin da bishiyar da aka hana su ci wa akhbarana ta'ala Allah madauki ya bamu labari har yanzu bi annal kuffara cewa kafirai yu'raduna 'alan nari guduwan wa ashiyan za a rika gitta su akan wuta safe da maraice hmm. ai bamu nan labarin daga da alu fir'auna ko yawa cewa yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiyan za a rika gitta su akan wuta safe da maraice hmm. kaga wannan labarin a ina ne a barzahu ne yawwa shi yasa wa yawmal qiyamati sai ce wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azabi a ranar kiyama kuma za a ce ku shigar da mutanen fir'auna ma'ana da shi a shigar da su shaddal azabi azabar da tafi tsanani ashe kenan wannan ta cikin barzahu? ai mun karanta wannan a cikin azabul qabr ko a baya dai a cikin wannan littafi din yawwa to kaga kenan ashe wutar tana nan da ba ta nan da ba za a yi musu wancan azaba din ba wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace ittala'tu fil jannati an nuna mun wuta na leka ciki aljanna na leka ciki fara'aitu akthar ahli al fuqara sai naga mafi yawan wanda suke cikin ta fakirai ne hmm, saboda fakiri abu ma bai shigo hannunsa ba ballanta na yi zalunci ko ba haka ba yawwa wattala'atu annara yace na leka wuta ita ma fara'aitu akthar ahli hannisa sai naga mafi yawan wanda suke ciki mata saboda me kamar da ya gaya wa mata wata rana manzo Allah sallallahu ya wasallam yace li'annahunna yukaffirna al-ashira domin suna yawan butulci ga mazan su duk abin da namiji yayi wa mace tashi ɗaya sai ta ce me ka taɓe min wannan shi ake ce wani wa ni'ima to wannan yana cikin sabubban da sukan sa wato shiga wuta duk da wannan baya nufin dawwama mun gane yauwa ya leƙa ne an nuna masa ya gani daga cikin waɗanda suka fi yawan shiga a can su ne wannan wanda suka fi yawan shiga a wannan kuma su ne wannan abin nan amma zai nuna la'alla waɗancan za su zo su fita daga baya ma'ana matan kenan idan ya zama iya abin da suka aikata iya magana takfir ko kuma kufranul ashira din ne yace wata taqaddama fi fitnati wa azabil ya zo kuma ya gabata mun karanta a baya dangane da maganar fitina wato tambaya da ake mutum a kabari wa azabil qabri da kuma azabar da za a yi masa cewa idza mata ahadukum idan ɗayan ku ya mutu yu'radu alaihi maq'aduhu za a bijiro masa da mazauninsa yau a nuna masa gidansa na aljanna idan dan aljanna ne idan kuma dan wuta ne a nuna masa gidansa na aljanna a ce da ka ga ga inda za a sa ka amma yanzu wannan ya kubce maka hmm, sai a nuna masa kuma wuta tun yana ina tun yana kabari kaga a lokacin kabari ai ba lokaci ɗaya bane ake shiga kowa da lokacin da yake mutuwa a lokacin da mutum ya mutu din nan to a lokacin nan wutan nan tana nan aljannan nan ma tana nan wannan shine abin da yake so mu fahimta wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu kuma abin da yake nuna mana cewa wutan nan da aljanna suna nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abridu bis salati ku rika sanyaya sallah fa inna shiddatal harri min fai'i jahannam domin kuwa tsananin zafin rana yana daga cikin hucin wutar jahannama mun fahimci wannan da babu wutar jahannama yaushe ta huci har za a ce mu sanyaya sallah saboda wannan mun fahimci abin irin lokacin tsananin zafi din nan to a dan jinkirta sallah ta wuce lokacin garjin nan mai tsanani ta dan shiga kaɗan yadda za ta dan fara sanyi to sai a yi sallah yana nufin sallar azahar yauwa kaga wannan duk dalili ne da in mutum bai karanta hadisin ya fahimta ba ba zai san akwai wannan ba har ya iya cewa kai eh ashe fa aljanna tana nan kenan domin annabi baya ƙarya sallallahu alaihi wasallama tunda yace haka to magana ce ta hakika ba ƙarya yake ba wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ishtakatin naru ila rabbiha wuta ta kai ƙara gun ubangijinta azza wa jalla fa qalat sai take cewa rabbi ya ubangiji akala ba'dhi ba'dan sashi na ya cinye sashi saboda ruruwa ta ruru sashen ta wani bangaren ya cinye sashi fa'adina laha bi nafasaini fishita sai ya bata izini ta riƙa yin numfashi guda biyu fishita’i wa nafasin fi guda biyu lokacin sanyi wa nafasin fi numfashi kuma guda ɗaya wani lokacin zafi fa ashaddu ma ji min minal harri mafi abin da za ku ji na tsanani na zafi wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir da kuma mafi abin da za ku ji na tsanani na az-zamharir zamharir shine tsananin sanyi shine zamharira sanyi mai tsanani mai ratsa jiki dinnan ma'ana da yake nan aljan rashin wato idan ita wuta ta numfashi guda biyun nan numfashin in ya kai biyu to yana kaiwa ga hari maimakon zafin ya juye ma sanyi shine za a samu wancan zamharir shi yasa yace shi ta'i lokacin shita'i in kuwa aka yi wannan na lokacin saifi to shine ake samun zafi kaga kenan tsananin sanyin ma kamar daga can ne tsananin zafin ma daga nan ne da ba ta nan za a samu wannan ba za a samu ba shine abin da ke ne su wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-humma shi zazzabi min faihi jahannama zazzabi fi ba in yi tsanani din nan mutum yana ji yace shi ma min faihi jahannama fa abridu bil ma'i ku sanyaya zazzabi da ruwan sanyi kisa ga lokacin lokacin da mutum zazzabi ya kama shi sosai ko likitoci ba sa bashi shawarar dada zafi tare da shi ko an so ya amfani da wani abu sanyi sanyi dan ya sauƙaƙe masa ya saukan masa domin fi ba dama temperature ne yake sama sosai ko in sanyi ya lullube jiki kuwa zazzabi zai kasa yawwa to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma wannan yana cikin hucin wutar jahannama Hmm. da ba ta nan kaga ba za ta yi wannan aikin ba wannan duk hadisan za ga muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi bukhari ne ruwaito shi da muslim hmm. sahihai ne wa qala sallallahu alaihi wa sallam har yanzu manzo sallallahu alaihi wa sallam ina ga mu karasa ko ah, yace lamma khalaqa Allahu aljannata wan nara yayin da Allah ya halicci aljanna da wuta arsala jibril ila aljannati sai ya aiki mala'ika jibril gurin aljanna fa qala sai yace adhhib fanzur ilaiha sai Allah ya sayo mala'ika jibril je ka ka dube ta da ba ta nan za a je a dubo ta yawwa shine kawai abin da yake so ba sauran kissar ba yawwa cewa dai an aika mala'ika jibril je ya ga aljanna ya take hmm, ba dan Allah bai sanya take ba hmm, alhadith yace wa qad uridata alaihi sallallahu alaihi wasallama fi yau ma kusi Fati shams annabi sallallahu alaihi wasallama an bijiro masa da aljannar an bijiro masa da wutar wata rana lokacin da aka yi kusufin rana wa uridat alaihi lailatul isra'i hakanan an bijiro masa ya ganta lokacin da aka yi isra'i da daddare aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan hadisin shine wanda na maganar uh, sallar kusufi wata rana ana sallar kusufi da rana sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa haka kamar ya mika hannu sai kuma ya dawo ya ci gaba da karatun sallah tunda dama karatu ake mai tsawo can bayan jimawa kuma sai aka ga ya yi baya ya matsa kamar zai gudu sannan kuma sai dawo ya sake tsayawa to da aka yi sallamar wannan sallar sai sahabbai suke tambaye su ya rasulullahi mun ga ka matsa kayi gaba mun ga kuma daga baya ka sake yiwa baya me ya faru sai ce ai aljanna ce aka gitta masa aka gitta min ita na ganta har ƴaƴan itacensa suka zo kusa da ni kamar in sa hannuna in kama shine sai kuka ga na matsa nayi gaba wancan kuma lokacin da kuka ga nayi baya wuta ce aka buɗe ta aka nuna min yadda take na ganta shine hannu baya dan tsoron kar ta taɓa yana cikin sallah ne aka yi wannan kaga wannan yake nuna mana me ashe aljanna tana nan wutar ma tana nan yau to sai kuma yace wa fi dalika min al ahadith as sahihati ma la yuhsa a cikin wannan dai magana akwai hadisai hadisai da yawa ingantattu wanda ba a iya ma lissafa su to sai mu tsaya na gaba sai mu tashi akan baka'in aljanna da wutan nan za su dawwama har abada ko ba za su dawwama ba za mu ji maganganun insha Allah waɗancan mutanen da suka faɗi waɗannan ra'ayoyi da kuma ɗan abin da suka kawo na dalili da kuma yadda za a yi sa insha Allah Allah ya samu dace Allah ya haɗa fuskoki mu baki ɗaya aljanna wannan daɗi da muke karantawa na aljanna Allah ya haɗa mu da shi wannan bala'i da abin tsoro da muke ji dangane da wuta Allah ya raba mu da shi Allah ya nesanta fuskokin kowanne daga cikinmu da ke zaune a nan daga wuta Allah ya haɗa fuskokinmu aljanna baki ɗaya Allah kuma ya ba mu damar aikin da zai samu cancanci shiga aljanna tare da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da gafararsa da kuma tausasawarsa wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin